Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar talata takwas ga watan Oktoban shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal duniya. sai kuma alfa radio a birnin kubasan kasar kana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma kiri ne tare da Hadiza Kyari za mu gabata muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai. A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiya wasu sakonni masu karo da juna, inda da kakkausan lafazi ya ce dakar Amurka za su ja gefe kwamitocin majalisar wakilai uku na amurka na shirin yi wa gordon sutherland jakadin amurka na tarayyar turai tambayoyi a yau talata don neman ƙarin bayani kan mu'amala tsakanin shugaba donald trump da jami'an ukraine kabilar sangwar na yammacin kenya waɗanda ainihin su mafarauta ne sun gabatar a korafin jiya litinin da safe da gwamnatin nairobi suna neman a kare wasu ƙasarsu da gado to labaran kenan a yau ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya gabatar da kasafin kudin shekarar da 2020 a gaban majalisar dokoki to ko wasu abubuwa ne shugaban ya tabo? ya taɓo dukkan abubuwan da dama aka saba taɓowa musamman ma a yanzu ya taɓo batun harkar noma da yadda aka rufe boda ake hana shigowa da abinci daga kasashen waje a yau ne kuma ministan kudi a jamhuriyar niger yake ya gabatar da kasafin kudi a gaban majalisar dokokin kasar kana an fitar da wata sanarwa akan barazana da rashin abinci mai gina jiki ko kuma tamowa ke yi wa garkuwa ko kuma ke yin barazana ga kananan yara a jihar yobe inda jami'an hukumar unicef suka nuna damuwansu wasu yaran ba lalle ne mai iya samun su ba ah, wasu yaran za su mutu ah, saboda ba su samu kulawa akan lokaci Mustapha Nasir Batsari kuma na tafi da shirin noma tushen arziki da kuma sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiyya wasu sakonni masu karo da juna inda da kakkausan lafazi ya ce, Dakar Amurka za su ja gefe domin shirin kai farmaki da Turkiyya ke yi akan Kurdawa sai dai ya gargaɗi cewa idan har ta wuce makaɗi da rawa wajen kai hare-haren zai ɗauki matakan ƙasar tattalin arzikinta. Trump ya faɗa wa manema labarai da yammacin jiya cewa idan har suka yi wani abu a wajen da muke tsammani ɗaukan hakkin bil'adama ne za su iya fuskanta fashin wani mummunan tattalin arziki. sai dai abokan shugaban amurka 'yan jam'iyyar republican sun nuna fushinsu kan yadda amurka za ta yasar da kurdawan syria waɗanda suka haɗa kai da su da yaƙi da mayakan is tare da sojojin amurka a jiya litinin ɗaya daga cikin magoya bayan trump a majalisar dattijai ya kira uh, wannan mataki a matsayin rashin hangen nesa da sanin ya kamata kwamitocin majalisar wakilai uku na amurka na shirin yi wa gordon sutherland jakadan amurka na tarayyar turai tambayoyi a yau talata da neman karin bayani kan mu'amala tsakanin shugaban donald trump da jami'an ukraine ganar da suka yi a asirance na ɗaya daga cikin ci gaban binciken tsigewar trump a majalisa wanda trump a jiya litinin ya kira cin fuska da 'yan jam'iyyar democrats wanda ba sa son ya sake tsayawa takara a karo na biyu a shekara mai zuwa Sondland ya zama sananne a cikin binciken saboda kokarin da ya yi na ganin Ukraine ta ba da haɗin kai a binciken abokin hamayar Trump tsohon mataimakin shugaban ƙasa wato Joe Biden da ɗansa Hunter. Kabilar Sangwar na yammacin Kenya waɗanda ainihin su mafarauta ne sun gabatar da korafi jiya litinin da safe ga gwamnatin a ah, Nairobi suna neman a kare musu ƙasarsu ta gado. al'ummar na korafin cewa suna fuskantar barazanar korarsu daga ƙasarsu yayin da gwamnati ta ɗauki nauyin dazukan da kuma magudanan ruwa ɗaruruwan 'yan kabilar sangwar da ke zaune a tsaunin embutut sun shata kwanaki biyu suna tafiya daga ƙauyukansu a kwazazzaban rift da ke arewacin kenya zuwa nairobi da nufin ganawa da shugaban uhuru kenyatta dajin ebon butut na ɗaya daga cikin muhimman matattarin ruwa biyar a ƙasar kenya tun shekarar alif da ɗari tara da saba'in gwamnatin kenya tare da taimakon dogarawan kula da dazuka ta rika tilasta 'yan kabilar sangwar su kaura daga 'yan Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Shugaban Iraq Barham Sali ya yi Allah wadai da hare-haren da aka kai kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma kafafen yada labarai bayan zanga-zanga da aka yi har na tsawon mako guda da kuma wasu tashe-tashe hankula da suka janyo sanadiyar sama da mutane 100 da suka rasa rayukansu kuma mutane 6,000 suka raunata. ya kira waɗanda ke aikata ta'addanci makiya sannan kuma ya ba da wata sanarwa a talabijin wanda aka watsa a jiya litinin don kira da a dakile matsalolin tashe-tashen hankalin sali ya ce iraki ta gaji da asara da zubar da jini da yaƙe-yaƙe da kuma ta'addanci a safiyar jiya litinin sojojin su amince da yin amfani da ƙarfi wajen tunkarar masu zanga-zanga a birnin sadar da ke bagdad Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta faɗi a yau talata cewa ba za ta daina neman taimako daga ƙasar China ba don magance zanga zanga nuna demokradiyya amma tana ganin cewa ya kamata Hong Kong mu wa mu samu mafita da kanmu. Ta ce wannan ita ce matsayin gwamnati na tsakiya da cewa ya kamata Hong Kong ta magance matsalar ita da kanta. Amma idan lamarin ya ɓace matuka, to ba za a fasa ɗaukan wasu matakan ba idan har muna son Hong Kong ta samu dama. Lam ta faɗi a wani taron labarai. Lam ta ce za ta yi nazari a hankali kan ko za a samar da wasu matakai a ƙarƙashin dokar ta ɓacin na lokacin mulkin mallaka a yayin da ta yi kira a makon da ya gabata don a kama duk wanda ya sanya suturar rufe fuska da laifi a Hong Kong. wani mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa a yau talata cewa jami'an sun kama mutane 77 da suka saba dokar hana rufe fuskar kuma lam ta ce lamarin bai isa a sani a yanzu ko dokar ta yi tasiri ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau talata takwas ga watan oktoba shekarar 2009 ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya gabatar da kasafin kudin shekarar 2020 a gaban majalisun kasar a wannan kasafi ana sa ran gwamnati za ta kashe naira tiriliyan goma da biliyan ɗari bakwai da ishirin da tara to kowane wasu abubuwa ne shugaban ya taɓo mu madina dauda tana can zauren majalisar taron da aka yi wannan taron ga kuma abin da take faɗa. Eh, shugaban ƙasa ya zo ya yi jawabi ya ba da kasafin kuɗi ga haɗaɗɗiyar majalisar ƙasa amma yau da yi irin daɗe wanda ya saba yi ba ya shigo ya yi jawabi ya miƙa muku kundin kasafin kuɗin duka duka gaba ɗaya da shigowarsa da gama abin da yake yi ya fita awa ɗaya yi. waɗanne abubuwa ne shugaban ƙasan ya taɓo a wannan kasafin da ya gabatar wa majalisa. ya taɓo dukkan abubuwan da dama aka saba taɓowa musamman ma a yanzu ya taɓo batun harkar noma da yadda aka rufe boda ake hana shigowa da abinci daga kasashen waje ya taɓa wannan bangaren kuma kaga duk kasafin kuɗin da yake bayarwa a da da baya taɓo batun zancen shigowa da abinci ko rashin shigowa da abinci baya bita a kai amma wannan karan ya yi bita a kan batun shigowa da abinci daga ƙasar waje da kuma yadda aka hana shigowa da abinci daga ƙasar waje saboda a samu dai manoman ƙasa walwala su amfani da kayan abincin da suka noma wajen ciyar da 'yan kasa Da yau an yi wannan bayani da ke da To bana ba a samu irin kai komo da ake yi tsakanin majalisa da bangaren zartarwa na shugaban kasa ba? A'a bana ai daga shigowar sama gaya maka kidadi yan majalisa suka rika mace baba oyoyo baba oyoyo wanda ya nuna cewa wannan majalisa ta tara majalisa ce da suke son ke aiki hannu da hannu da bangaren zartarwa ko ba kome domin sun sha daji a hannun talaka da cewa suna hannun riga da bangaren gwamnati saboda haka ba a ganin ayyukan su a ƙasa. To wannan karan majalisa ta tara ta yi ma shugaban ƙasa alkawari kuma abin da ba a taɓa yi da shi ne a ce shugaban kasa ya riga ya faɗi ranar da zai zo majalisa ya ba da kasafin kuɗi amma kuma shugabannin majalisar wato da shugaban majalisar dattawa da shugaban majalisar wakilai suka kai mata ziyara na ban girma don nuna musu cewa tare da shi suke kuma za su aiki tare da shi domin a ciyar da ƙasa gaba a samu dai talauci da kuka da mutane ke yi na rashi ya kau kuma sun nuna alamar haka a yau din a lokacin da shugaban ƙasa ya shigo yadda suka karɓe shi yadda suka yi mubaya'a da shi ya bambanta da irin wanda aka yi a majalisa da takwas. To a uh, Madina ganin irin kuɗi da gwamnati za ta kashe da ya, uh, ya haura triliyan goma na naira Najeriya. Me kike jin wato 'yan majalisar suke faɗa game da waɗannan makudan kuɗin? To wannan kasafin kuɗi na triliyan goma da ɗigo bakwai shi ne mafi yawa cikin kasafin matsayi a wannan kasa. Kuma kamar yadda suka bayani majalisun duka biyu sun ce wannan karon dole ne talaka ya gani a kasa. Saboda haka wannan yawan kuɗi sun amince da shi a ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi da shugaba ya aiko musu makonni biyar da suka wuce suka aiki a kai sun amince da shi. To madalla a gaida Madina Dauda. A yau ne kuma ministan kudi a jamhuriyar Nijar ya gabatar da kasafin kudin shekarar 2020 a gaban majalisar dokokin kasar tsarin kasafin kuɗi na bana na baɗi wato ya haura saifa biliyan biyu da miliyan ɗari biyu lamarin da ake alakantawa da matsalar tsaro da kuma da ya addabi kasar ga wakilin musulmi mun da barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Le projet de budget pour l'année 2020 est équilibré en dépenses et en a 2266,15 milliards de francs CFA. Da yake gabatarwa majalisar tsarin kasafin kudaden shekarar ta 2020, ministan kudin jamhuriyar Nijar Mamadu Diop ya bayyana cewa biliyan 2,266 na kudaden sefa ne gwamnatin ta Nijar ke fatan kashewa a baɗi domin bukatun jama'ar kasar abinda ke nuna an samu karin kashi biyar da sufuli da biyar daga cikin ɗari idan aka kwatanta da kasafin shekarar da muke ciki. Ministan ya ce gwamnati za ta sa ido sosai yi don magance dukkan wata durba-durbar da ta shafi sha'anin haraji da na sauran hanyoyin biyan diyoyin ƙasa. Une attention particulière sera accordée au contrôle de l'administration fiscale dans tous les segments du tissu économique national. Yar majalisar dokokin ƙasa Maryama Manzo ta yaba da kudurorin da gwamnatin ta ce ta sa gaba a karkashin wannan kasafi. Abun alfahari ne muna tama kudin nan da aka sa eh, za a yi matalakawa aiki. marasa hali za a taimake su bisa ga haraka yin sana'a bisa ga haraka e, rike kansu da kansu da mata da yara ƙanana duka ansa su cikin wannan kasafin kuɗi za a yi musu aiki. Sai dai matsalar tsaron da ta'addabi jamhuriyar ta Nijar da makwabtanta na ƙara zama ƙarfan kafa ga hukumomin ƙasar a sakamakon yadda wannan fanni ke ƙara laƙume makudan kuɗaɗe lamarin da ke shafar kason da aka ware domin inganta rayuwar talakawa. Dan majalisa Bukari Sani Zilli na da damuwa akan wannan batu. Wannan yaƙi yaƙi ta'addanci ya zo yau shekara biyar diya da mu da harkoki mu nijar ƙasa ce da muka san zaman lahiya waɗanga abubuwa da ake saye ko wani motoci ko wata bindiga ko wani kartushe ko jirage ba mu su ba a da muna fata allah ubangiji ya kare mu da wannan zamani waɗanga kuɗaɗe a ce ɗaukar su muka yi muka sa su cikin yin likitoci eh, hanyoyi cikin karatu na 'ya'yanmu kuma cikin wadata ta al'ummar mu. Kwada yake yaƙi da ta'addancin da gwamnatin ta Nijar ta sa gaba a 'yan shekarun nan na rinjayar bukatun al'umma bayanai na nunin tsarin kasafin na dauke da wasu abubuwan albishir ga talakawa. Ni ina so talakawa su san mun zo nan a domin su. muna ganin wahalolin mata wanda a cikin ƙauyuka menene wahalar su ina ne ya kamata ina ne babu mota wanda za a kai mace likita in ta yana nakuda ina ne ya kamata a yi lakwal ina ne ya kamata a yi interna ina ne ya kamata a taimaka mata su koyi sana'a a watan gobe ne majalisar za ta tafka muhawara akan wannan kasafi kuma a cewar 'yan adawa za su yi tsayin daka don ganin talakawa sun mori abubuwan da ake cewa an yi tanadi domin su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tuba da da Sule Mummuni Barma. wata sanarwa a kan barazanar da rashin cin abinci ko kuma abinci mai kyau ko tamowa ke yi ga kananan rayuwar kananan yara a jihar yobe ana tunanin cewa wannan abin zai iya addabar sama da ko kuma kusan yara da suka kai dubu ɗari uku a jihar ta yobe inda hukumar unicef ta nuna damuwanta aminu usman jami'i ne na unicef wanda yi wa wakilin na dauda ƙarin bayani a wannan hira yawanci idan karshen shekara ya zo mukan zauna mu tattauna mu hakaito yawan yaran da za su iya kamuwa da wannan cutar a kasancewar ana yin wani abu da muke cewa sove wanda daga nan ne muke iya hakaito waɗannan yaran a bana ko a baɗi kai shekarar 2020 eh, muna tsammanin yara kusan 299 a nan yankin yobe borno da kuma adamawa da za su iya kamuwa da wannan cutar ta tamuwa ko cutar yunwa mm. to da baya kamar ka ce wannan ana tunanin waɗanda su iya kama da shi ne kamar dama akwai waɗanda suke da shi kuma adadin su zai kai nawa a baya to a bana a gaskiya har a matsayin yanzu mun yi wa yara magani fiye da dubu ɗari da hamsin to saboda haka daga nan zuwa ƙarshen wannan shekarar muna tsammanin akalla yara dubu ɗari biyu za su iya samun maganin wannan cutar to amma duk da haka kiyasin da muka yi ya fi haka domin wasu yaran ba lallai ne mai iya samun su ba ah, wasu yaran za su mutu ah, saboda ba su samu kulawa a kan lokaci wannan matsala cuta ne ko kuma yunwa ne eh, duka zan iya cewa uh, cuta ce zan kuma iya cewa yunwa ce domin ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan cutar ta tamowa shine jinya idan yaro ba shi da lafiya to zai kasance ba shi da abin da muke cewa appetite a turance saboda haka rashin appetite din nan zai sa ya kasance ba shi da baya iya cin abinci saboda haka sai ka ga dandanan ya fada cikin cutar tamuwa to wannan cutar tamuwar kuma za ta sa za ta iya sawa hallo ya samu wasu cututtuka to saboda haka kowanne zai iya zai iya ansa sunansa da cutar yunwa ko kuma cutar rashin lafiya kamar wannan yara daga ina ne za a ce kuma ko kuma ta yaya suke kamu da shi mutum ya kamu da shi ta yaya za a gane cewa waɗannan yara sun kamu da shi kamar a matsayin iyaye eto eh yawanci eh, akwai mutanen da muke cewa community nutrition mobila da su 'yan aikin sa kai ne a cikin gari wanda suke gwada yara akwai abin da muke amfani da shi muna ce masa muwak a ah, mid upper arm circumference tape tape ne haka kamar tip za a gwada yaro a gani idan ya yi ja to yaron wannan yana da cutar tamuwa in kuma mai ruwan ɗorawa ne to ya kamu da cutar tamuwa amma bai yi zurfi ba. To madalla a gaida Haruna Dauda da bakun nasa. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe goma sha ɗaya ne da minti goma sha takwas na safe a nan Washington ga shirinmu na gaba na noma. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za mu duba matsayin manoman Najeriya ne. bayan da gwamnatin Najeriya ta rufe boda domin hana fasa kaurin shinkafa 'yar kasar waje da ma sauran kayayyakin da gwamnatin kasar Najeriya ta haramta shiga da su kasar. A ainihin gaskiya wannan mataki da aka ɗauka ya daidai saboda shi zai kara ba manoma ƙwarin gwiwa su gaba da noman shinkafa. To muna ganin da cewa rufe boda ba tare da ayyuma 'yan ƙasa tanadi isasshen abinci ba to ni ina ganin da cewa shi a kuskuren mahukuntan najeriya amma Ruhe boda abu na mai kyau a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin Toma Dalla yanzu dai kimanin wata guda kenan da gwamnatin najeriya ta rufe bodar ta da sauran kasashe makwabta domin hana shigo da shinkafa 'yar kasar waje da ma sauran wasu kayan da gwamnatin najeriya ta haramta shiga da su kasar shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman jihar niger alhaji shehu galadima ya ce sun yi maraba da wannan mataki na rufe bodar a daidai wannan lokaci a gaskiya wannan mataki da aka ɗauka a daidai daidai saboda shi zai kara ka ba manoma kwarin gwiwa su gaba da noman shinkafa sosai yadda za a tabbatar da abinda ake manoma ke nomawa zai iya ciyar da ƙasa a na biyu kuma yin haka ya hana shigo da shinkafan kasashen waje zai taimaka ma duka ma 'yan najeriya ta fannin na ɗaya lafiyarsu don wanda ake na gida ka gaba a sa musu wasu magunguna aka ajiye wasu masu shekara 20 wasu ma hamsin suna can ajiye ana shigo da shi ana cin shi haka nan kaga akwai illa ga lafiyar mu amma an aka da ta bangaren mu manoma ba karama a ne zai mana akan taimaka muna saboda na harko zai sa za mu ƙara samun fahimtar juna ta yadda za a tafiyar da noman ga saboda yanzu an sha'an noma na zamani ya shigo to shi zai sa ita ma gwamnati ta mai da himma ana talafa wa manoma a buɗe hilaya sosai kadada sosai sannan kuma a samu iri masu inganci sannan zai taimaka ma wurin in noman tun daga harkon fara ta zuwa karshe har zuwa ga girbewa da kuma zuwa tattacewa a wadda kasance a cece a sefe shi a sa a mashin a shitar da shi shinkawa din da sauran haki sannan kuma a samu a sa shi a bagi masu kyau wanda ke zuwa gaba bayan ma mu da nan kasar namu za mu iya da shinkafa ga zuwa mu kasar kai da wasu wanda suke yi a can kasashen suke kawo muna kaga ai ba karamin alheri bane ga manoma zai kara sa mu kara mu da himma an samu aikin yi wasu ma na ba su zo su samu aikin yi sannan kuma albarkacin kasa ma zai karu me ko a shigo da shi ana kashe kuɗi to fitar da shi na ta samu kuɗi ne amma malam wasu na ganin kamar ah, an yi saurin rihabo da nan bisa la'akari da ya zuwa yanzu shinkafa ba ta wadata ba kuma kukan kuma noman ma ba ku samu tallafin da ya kamata a ce kun dogaro da kanku ko kuma kun yi kwarin da za ku noma shinkafa da za ta wadaci kasa ba a wata wannan fanni ainihin gaskiya gwamnati ta taimaka wurin wannan abin da anko borowa na babban bankin najeriya abin da yake faruwa shine waɗanda aka ba su hakkin wannan tafiyar da ababe din to inda matsalar yake kenan saboda manoma komi na sha'anin shuka na noma yana da lokaci idan ba a ba manomi taki cikin lokaci ba ko a ba iri cikin lokaci ba sai a ce sai ruwa kusa wucewa kaga ayin ba a yi ba kenan to saboda haka nan idan ana so a gyara wannan hanya a tabbatar da tallafin da ake ba manoma da kuma rancen da ake badawa ya kasance ana yin cikin lokaci ya kamata kafin ruwa ya sauko an haɗa komai an daidaita a bishiyar da ya kamata a samu irin ingantacce da kuma kaya aiki ingantattu da kamar tractor masu gyara wuri da sauransu to idan gwamnati ta mai da hima a wannan ababe din a cikin lokaci ina tabbatar maka manoma in suka yi shi za su samu kuɗi za su iya biyan bashi da aka ba su kuma za su samu riba a ciki To shi ma dai ana nashi gefen wani manomi daga jihar Kebbi kuma shugaban kungiyar muryar talaka a Najeriya Zaidu Bala kofa sabuwa birnin Kebbi ya ce duk da yake matakin rufe bodar Najeriya na da kyau to amma akwai abin da ya kamata hukumomin Najeriya su yi kafin su ɗauki wannan mataki. To alhamdulillah ita dai ƙasa ta tsare bodar ta abu na kyau amma ni waje guda na ganin kamar su mahukuntan najeriya sun kuskure da cewa duk wanda ya ce zai ci da ƙasa ce da abinci ko wani abu to ya kamata a ce ya yi ma al'ummar ƙasa tanadin abinci na tsawon shekara biyu zuwa shekara hudu wanda muna ganin da cewa ka san ka ka shiga gidanka naka kulle ka ce sai ka yi sati guda za ka tuwa to ka san sai ka tanadi kowane irin abinci na kasa cikin gidanka ka ajiye sannan za ka shiga ka ce sai ka yi sati guda ba ka hito ba to muna ganin da cewa ruhe boda ba tare da ayyama 'yan ƙasa tanadi isasshen abinci ba to ni ina ganin da cewa shi a kuskuren mahukuntar najeriya amma ruhe boda abu na mai kyau saboda yanzu muna ganin da cewa najeriya ana so a ci da al'ummar ƙasa da abinci ko kuma mu ce ita najeriya na son ta yi kirarin ma ci da har wasu ƙasashe da shinkafa na'am wato kana nufin eh, tsarin yana da kyau amma kuma matakin a rufe tun yanzu kamar an yi sauri ya kamata a yi tanadi mai kyau kenan ko? lallai shi a tanadi sa'annan ya ana son su manoman su inganta noman su eh. kaga yadda aka yi kasashen da sun ci gaba wajen harkar noma hmm. duk shinkafa da aka cewa ana kawo mana su daga wasu kasashe ai ga gwamnatocin kasashen su na aka ce yanzu cewa manomi in ya noma shinkafa ya kamata a ce ita gwamnatin najeriya ta yi tsarin da za ta bi har cikin gona ne a saye wannan shinkawa. ya zama ta su kuma 'yan kasuwa ga gwamnati za su yi gwamnati ta saye gare ka kai kuma za ka ji daɗi saboda za ta sayi farashi mai kyau gare ka yanzu zan baka misali yanzu ni na sayi da takin zamani naira dubu takwas na to na ɗebe shinkawa ta na sai suwa dubu shida da ɗari biyar zuwa dubu bakwai ta ina ina riba ta ga an yi hasara hmm. to ina ganin da cewa in har gwamnati ba ta shiga cikin wanga abu ba tana sayan abinci ga manoma to ina ganin za a yi biyu babu manoman ma za su bar noman ma kusan gaba ɗai saboda gaskiya ba zan ɓoyi ma komi ba manoma na yin hasara sosai in dai har gwamnati ba ta sai ba ruhe boda ba ya zama ta su mahukuntan najeriya ana ware kuɗi maƙudan kuɗi a shiga ga gonaki a sai shinkafa yanzu kamar yadda na ce ma inda in za a ruhe boda kasa ta dai tanadin abincin shekara biyu zuwa uku zuwa hudu kaga wanga duk da aka noma sai gwamnati ta yi ta tsaye shi ga manoma ta yi ta sayewa in lokaci yayi ita kuma tana farashi mai rahusa. to jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya. Tuma da da Mustapha nasiru Batsari yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. mu na farko ya fito daga Mansur Almu Gumel ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya ce yau ne shugaba Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kuɗin shekara mai zuwa a gaban majalisar dokoki ta ƙasa don haka muke fata Allah ya sa an yi wa talakan Najeriya tanadin abin da zai amfane shi ganin cewa kullum ana yi masa roman baka. Sai kuma mu na gaba ya fito daga Husaini Abdulkadir Inkaibu da Haruna Loki Baraduwa suka ce baki ɗaya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Hakika Next Level ta Baba Buhari ta kai makura sashen Hausa ku ba mu dama mu yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da cewa rufe iyakokin ƙasar mu da ya yi sam bai dace ba duba da yadda talakan ƙasar nan yake cikin wani hali na ha'ula'i kayan masrufi ya yi tashin goron zabi misali karamin batir na kacibo naira tis'in muke saya a nan cikin garin in kaibo shinkafa ta tashi komai ya yi tsada ga rashin aikin yi ga matasa da ƙarshe muna fatan shugaban ƙasa zai dubi al'umma da idan rahama sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga abdulrahman aliyu kore da ke jihar sokoto ya ce a gaskiya rashin mutunta sulhun da aka yi a tsakanin gwamnatin jihar zamfara da 'yan ta'addan jihar wanda su 'yan ta'addan suka yi hakan san bai dace ba domin ya saba ma tsari yarjejen da aka shimfiɗa a tsakani da fatan za ta gaggauta ɗaukar masu matakin hana faruwar hakan a nan gaba. To yanzu kuma ga labarai a takaice. jiya litinin shugaban amurka donald trump ya aikawa da turkiya wasu sakonni masu karo da juna inda da kakausan lafazi ya ce dakarar amurka za su ja gefe domin shirin kai farmaki da turkiya ke yi a kan kurdawa sai dai ya gargaɗi cewa idan har ta wuce makaɗi da rawa wajen kai hare-haren zai ɗauki matakan kassara tattalin arzikinta. kwamitocin majalisar wakilai uku na amurka na shirin yi wa gordon sutherland jakadan amurka na tarayyar turai tambayoyi a yau talata don neman karin bayani kan mu'amala tsakanin shugaba donald trump da jami'an ukraine ganar da suka yi a asirance na ɗaya daga cikin cigaban binciken tsigewan trump a majalisar wanda trump a jiya litinin ya kira cin fuska da 'yan jam'iyyar democrat wanda ba sa son ya sake tsayawa takara a karo na biyu a shekara mai zuwa sunland ya zama sananne a cikin binciken saboda kokarin da ya yi na ganin ukraine ta ba da haɗin kai a binciken abokin hamayar trump tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da ɗansa hunter to duka duka kuma abinda za mu iya kawo mu kenan sai can dare za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin aliza kyari da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya ta bada umarni julie gresham da kuma injiniyan mu na wannan lokaci mr jonas baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc nake sallaba da ku sai da yamma yanzu kuma sai a dakace shirin yau da gobe.